daidai lokacin da ka tinkaro ka'aba ku ji da kyau jama'a sanda za ka fara wannan tawafi akwai tawafi nau'i uku waɗanda zan yi bayani wannan shine nau'i na farko akwai tawafi na kudu akwai tawafi na ifada kuma ana kiran shi tawafu ziyara akwai kuma tawafi na ainihin wada wannan tawafi na kudu a lokacin da ka iso karka manta ka iso zanin kana nan a nan haka da kafaɗinka haka za ka iso to kana zuwa daidai sanda ka ga cewa za ka fuskanci fara yin wannan ɗawafi to shine sai ka ainihin ɗage kafaɗarka ta dama haka kenan sai ka yi haka to wannan ne kaɗai yake sunna in ka gama kewaye ka'aba so bakwai shi kenan sai ka rufe to ba za ka sake yi ba sai ran da ka zo za ka yi wata umara kuma duk sauran dawafi ba za ka sake yi ba duk yawo da za ka yi ko ina ba za ka sake dagewa ba don wani alhajin za ka ga in ya riga tun rana farko da ya daura haka to duk yadda za ka yi mishi nasiha zai ce a wallah ya ga manyan malamai suna yi ya gansu da zabga zabgan gemu yan afghanistan din nan wani gemun shi ya ninka naka so talatin yana ganin tsawon gemun shi shine girman malanta shi wa kuma a garin su mai toya kosai ne wallahi ko kawa'idi bai sauke ba karshen ta a garin su allah ya kiyaye to jama'a kun ji wannan kenan to bayan da kai wannan bismillah allahu akbar ka sumbanta kai sujuda a kan shi ka sa hannunka ka shafa to sai kuma ka fara kewaya ka'aba kewayo bakwai za ka ukun farko za ka yi su da sassarfa hudun ƙarshe kuma za ka yi su da ainihin tafiya ga magari wadda ka saba wannan hukuncin ya shafi maza ya shafi mata ba san wani dalili da ya bambance mata daga maza a wannan hukuncin ba na ce ban san dalili ba daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ko daga sahabban shi ban san wani dalili ba sa'annan duk lokacin da ka zo rukunul yamani ka kiyaye addu'o'i da zikirorin da kake yi ana so su canza har zuwa inda za ka kai alhajarul aswad wato daga wannan kwana ta yamma maso kudu zuwa kwanar gabas maso kudu wannan bangon na ka'aba na bangaren dama duk sanda ka zo ana so daga nan addu'a ka ta canza rabbana atina fi dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban hadisi ya tabbata akan haka ko shakka babu hadisi ne hasan na fata an gane sauran kewayo kuma da kake bayan kayi wannan kabbara to za ka iya yin karatun ƙur'ani za ka iya salati za ka iya duk wani zikiri da ya tabbata a cikin shari'a za kuma ka iya addu'o'i kuma kana cikin kewayen nan in ka haɗu da wani za ku iya gaisawa sai dai ba za ku shagaltu da harkar cewa to alhaji ya yaren nan kuma na ce a kawo bandar talatin sai naga an kawo sha uku a wannan kuma ba za a yi ba sai ka bari sai kun gama aikin hajji tukuna amma dai gaisawa a alhaji assalamu alaikum an iso e to barka da iso Allah ya karba mana shi shikenan sai ka ci gaba da abubuwan da kake amma kar ka manta talbiya fa ta kare tun daga sanda ka tinkaro ka'aba talbiya ta riga ta yanke wasu malamai ma na cewa ka yanke talbiya tun daga lokacin da ka shigo cikin garin makka saboda haka kun ji wannan jama'a wannan kewayo da kake yi idan ka ji kishi za ka iya tsayawa ka sha ruwa kana cikin kewayawa sai ka ji ana ta da ikamar sallah a zahar ko la'asar ko tsaya duk inda ta kama a yi sallar la'asar da kai a wurin ana idar da sallar la'asar sai ka ci gaba na fata an gane sai dai kana cikin kewayawa idan tusa ta kama ka kai tusa ko alwala dai ta karye to za ka fita ka sake alwala kuma in ka zo ba dasawa za ka yi ba sabo za ka sako na fata an gane dittir mutsitsi kuwa ka kiyaye da kyau to idan ka gama wannan kewayo guda bakwai to sai ka dawo bangaren gabashin ka'aba gabas da ka'aba abin da yasa na ce gabas da ka'aba saboda yanzu nan ne aka aje makamu ibrahim shi makamu ibrahim sai inda ta kama aka aje shi don dutse ne a wannan zamanin namu da yana nan gabas da ka'aba gabas da ka'aba din kuma daga bangaren ainihin hagu to sai ka dawo sai ka koma can bangaren gabas sai ka kallo yamma kai tsaye ka tasa makamu ibrahim din a gaba kuma ka tasa ka'aba a gaba karka ji na ce ka fuskanci yamma ai a ka'aba kake in kana ka'aba ita ka'aba kawai aka ce ka fuskanta saboda haka a ka'aba wasu suna sallah gabas suke kallo wasu yamma wasu kudu wasu arewa wasu gabas maso kaza wasu kudu maso kaza don kewaye ka'aba ake yi an fahimci wannan da kyau ko jama'a sai kai sallah raka'a biyu wannan sallan nafila raka'a biyu fatiha da kulya ake a raka'a farko raka'a ta biyu fatiha da kulhu wallahu haka ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka kammala waɗannan raka'o'i guda biyu sai ka tafi inda ruwan zamzam yake kada ka sha a tsaye ba kyau amma in ya zama da larura to babu laifi ka sha a tsaye saboda annabi sallallahu alaihi sallama ma ya sha a tsaye ne saboda turmutsutsun mutane da kuma halin da wurin ya samu kanshi na caɓalɓalewa don kun san lokacin ba tiles ba ne rijiya ce kawai saboda haka annabi ya sha a tsaye saboda wannan larura idan ka sha an so kuma sai ka zuba a kanka iya abin da aka kayyade maka kenan ka sha ka zuba a kanka kuma a cikin shan da kake za ka iya kudurce wata bukata ka Allah ya biya maka saboda hadisi ya tabbata annabi yana cewa ma'u zamzama lima shuriba lahu an fahimta hadisin nan sahihi ne yana nan a cikin musnadul imam ahmad da sunan ibn majah Abin da mutane suke ba addini ba ne bayan mutum ya sha zamzam din ya zuba a kan shi da aka ce sai kuma ga yana wanke gemin shi yana yayyafa wa ihramin shi da duma shi yana yayyafa mata duk wannan ba addini ba ne ko ga mutum ya wanke mota shi da ruwan zamzam yana neman tabarruki ko makamantan haka duk wannan abun ba addini ba ne sai a kiyaye idan kai wannan sai ka sake dawowa ka ji ka gama shan ruwan zamzam ko sai ka sake dawowa wurin hajar aswad wannan dutsen sai ka sake bismillah allahu akbar ko kuma allahu akbar sai ka sa hannunka na dama sai ka shafe shi sannan daga nan kuma sai ka juya sai ka tinkari inda safa take idan ka tinkari inda safa take dutse ne sannan marwa dutse ne sai dai suna cikin ɗaki na ginin masallacin to in ka tinkara in ka hangi dutsen safaɗin ana hangen dutsen safaɗin har yanzu an ɗan bar falalan shi sai ka ce abda'u bima bada Allahu bihi bari in fara da abin da Allah ya fara faɗin haka ko wannan yana daga cikin zikirori na aikin haji abda'u bima bada Allahu bihi bari in fara da abin da Allah ya fara da shi ko kuma nabda'u bima bada Allahu bihi dukkan shi hadisi ya zo da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bari mu fara da abin da Allah ya fara da shi a wata riwa bari mu fara da abin da Allah ya fara da shi Allah ya ce me inna safa wal marwata min sha'airillah safa da marwa wuraren bauta Allah ne da ke nuna isar Allah ka kiyayi riwayar da ta ce ma ba da Allahu bihi wannan riwayar munkara ce imamun Nasa'i ya ruwaito ta waccan kwa sahihiyar riwaya ce Al'imamu Ahmad da Muslim suka ruwaito ta sai fa mun yi aikin namu a ko ina sai an tsaya an tace jama'a sai an tace shi yasa waɗannan bayanan da ka jinne maka da confidence nake maka da tabbas nake maka saboda duk abin da zan faɗi sai da na tsaya na tabbatar wannan ya tabbata daga annabi wannan bai tabbata ba lallai manhaji na tasfiya wa tarbiya alal musaffa a tace sannan a gina mutane a kan tataccen shine abin da yake daidai da haka dukkan matsalolin da ka ji ina faɗi a nan sai da ne iyakacin ƙoƙarin tacewa wajen inganci da wajen ma'ana sannan kaji na zo nake fari. allah maɗaukakin sarki ya taimaka idan ka je ka hau dutsen safa in na ce ka hau dutsen safa ɗan uwa sabanin yadda kake tunani ba wai zaka ga jikin dutsen ka hau ba eh akwai jikin dutsen amma ba a ce sai ka hau can ba kana hawa inda masallacin yake zaka ga tafiya ta fara komawa tudu duk da an sa tiles ko to ka hau dutsen safa wannan tudun duk safa ce saboda haka kana fara hawa wannan gurin daga nan za ka iya juyowa sai kuma ka fuskanci inda ka'aba take to amma abin da aka fi so da kai an fi son ka tsaya daidai inda da ka gama addu'a juyawa za ka yi kuma daga kan safaɗin sai ka gangara ka tafi marwa saboda haka da zaran ka zo daidai inda wannan wuri yake na safa sai ka juyo kuma sai ka hangi ka'aba za ka ɗan hangi ka'aba haka a tsakankanin gini amma a wurin marwa ba a ganin ka'aba sai dai ka juya ka kirtati ka yi kirda don saitin ka'aba sai ka ɗaga hannayenka guda biyu ka fara waɗannan zikirori da addu'o'i da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahda أنجز وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون كاجوانا أدواتو kafa أفا kenan. sai ka sake maimaitawa har sai ka kai kafa uku to wannan kayi zikiri kenan to sai kuma yanzu menene bukatunka to faɗawa Allah to kuma sai ka kiyaye ladubba na faɗawa Allah bukatu daga cikin ladubban dai ka ga na ɗaya ka fuskanci alƙibla daidai ne ladabi na biyu ka ɗaga hannayenka to ladabi na uku fa shine sai kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam to sannan sai ka fada wa Allah bukatunka ka fito karar ka faɗa wa Allah idan ka zo faɗa wa Allah bukatunka a cikin ladabin addu'a ba a yi wa Allah kinaya in kuɗi kake so ko ka fada in ɗa kake so ka faɗa in mata kake so ka faɗa ba a kinaya annabi ibrahim bai yi kinaya ba da rinka addu'a rabbana ka muslimaini laka wa min لك ummatan ذريتنا rabbana arina manasikana rabbana dan haka anan in ka tsaya. to ka ɗauka ta 'yan boko you have arrived ka iso inda ike kat to ka zage to ɗalibi mutanenmu ba su san wannan ba safa da marwa suna daga cikin wuraren addu'o'i da annabi yake daɗewa yana addu'a galibi mutanen mu in zai ga yan afghanistan da yan pakistan din na masu zabga zabgan gemu zai ga su haka suke yi galibin su haka za su yi wa ka'aba bai bai bai bai bai shikenan sai ya juya ya tafi shi ma bakin fata in ya ga wannan yayi wannan dogon mai dogon gemu ya haka shi ma shi ma sai ya tafi rabu da shi ka daga hannu ka gama waɗannan zikirori ka yi salati ka faɗa Allah duk ka a wurin abokan tafiya ka in sun gaji su tafi kai kana da matsaloli da yawa ina fata an gane in ka kammala wannan sai ka gangaro kuma sai ka taho ainihin marwa in ka to ka to a hankali amma ka rinka lura akwai wasu alamomi da aka yi kwarra guda biyu da kendir aka sa har yanzu ma akwai kendir alamar kendir kore in ka ganta to tana nuna maka almilain al-akhdarain in ka zo sai ka ɗan yi sassarfa a wannan wurin shine muka kawo tarihin uwar ismail lokacin da muka zo tarihi da wurin daji ne duhuwa ce in ta zo sai ta dan ƙafa kafa ta yi sassarfa to wannan yana daga abin da nake ishara ɗazu abin mamaki wannan abin sunna ce ta uwar ismail mace ce mata sunnanta amma kuma malamai sai suka ce wai maza su yi ban da mata wannan na daga cikin fatawar da ta fi kowace runto a duniya mata ne mace ce asalin ta sunnanta kuma annabi ya ce ana koyi da ita ne amma kuma da malamai suka zo sai suka ce amma fa wasu malamai ba na abin suka ce wai ban da mata kar su yi a takaice in ka zo wurin wannan kore sai ka ɗaga ka ɗan yi sassarfa ka ɗan haka kema haka sai in kika wuce ko ka wuce sai kuma ka tsaya sai ka ƙara samarwa in ka ƙara samarwa duk irin abin da kai akan safa sai kai amarwa to lokacin da ka kammala wannan to kayi ɗaya kenan to daga marwa kuma in ka sake dawowa safa kayi biyu daga safa in kai marwa uku daga marwa zuwa safa hudu daga safa zuwa marwa biyar ka sake dawowa daga marwa zuwa safa shida daga safa ka sake ɗibowa na ƙarshe kuma ka taho marwa bakwai kenan to duk sanda ka ga ɗawafinka ka ƙare ka fara a kan safa ka ƙare a kan safa sa'ayi to ka yi kuskure ɗan uwa in ka kaga ka fara sa'ayinka a kan safa kuma ka ƙare na bakwai a kan safa to akwai kuskuren lissafi kuma wannan sa'ayi kana yin shi kana zikirori kana addu'o'i kana karatun alkur'ani in ka gaji ko samu ka zauna ka zauna dafa an ka huta fa yi ka sha ruwa na sanyi ka haɗu da wani za ku iya gaisawa sai dai ba za kuma a koma hira ba dan an ce ka iya huta kuma ka koma hira na fata an gane idan ka kammala na bakwai akan marwa to ka kammala umara abin da ya rage maka shine aski baiwar Allah abin da ya rage miki aski amma aka ce aski gare ki ya ke baiwa Allah ba a nufin abu biyu ba a nufin ki aske kanki gaba ɗaya kuma ba a nufin ki yi askin anan kamar yadda da dama za ga mata a kan dutsen sai ga ta fito da gashin ta ana rage mata kuskure ne gashin ki al'aura ne bai halatta ya bayyana nan ba za ka iya tafiya wurin wanzamai da ke dab da wannan wurin kuma za ka iya tafiya ko ina ma a cikin garin makka in ya zo ka koma can gida abokin umaraka da kuka zo tare ya aske maka kai kai maka ka aske musamman alhazai da sun gane haka ya fi sauki saboda me na ɗaya galibin waɗannan wanzamai da ke bakin ka'aba suna istigilalin bakuntar alhazai kai bako ne ka zo dama ga kuma daloli ka zo da su sababbi don haka wani kawai sai ce to shikenan alhaji e eh, kariyar hamsin ko kuma kai kana ganin shi dan pakistan ne ko dan bangladesh wani ma dan iska ne ka yi haƙuri da kalmatawa wallah wani ma dan iska ne ya zo neman kuɗi ne kawai kai ka gan shi da zabge gyange mu ta kake imam maliki ne macuci ne in ka zaro dala ya ganta ko wala ya tashi sai baka riyal biyar canji tunda ya san baka san kuɗin ba kai hakuri da na ce yin iska ba ni da shakka akai galibi akwai irinsu suna nan da yawa shi yasa wani lokaci wani ya ji na ce kai wannan zan abin nan sai wai ayan ce ba a zagin su na cewa aka ce ba a zagi waɗannan na ce wannan ai ba balarabe ba ne laraba ma da aka ce ba a zagin su ƙarya ne balarabe aka fara zagi a Kur'ani tabbat ya da abi lahabin wattab kawai mutane su rinka kirkira karya suna suna danganta Allah jama'a saboda haka jama'a musulmi kun ji don haka yana da kyau ko alhazanmu a yi musu tau'iya akan aikin hajji ko a yi musu tau'iya akan kudin saudiya kuma a wayan musu da kai game da aikin hajji a wayan musu da kai game da kudin saudiya a wayan musu da kai game da waɗannan gadget na lantarki domin abubuwa ne waɗanda ba mu saba ganin wutar lantarki da arha eh ga ruwan hita mai zafi ga wurin wanke kaya ga wurin guga ga lifta wadda za ta ɗauke ka ta aje ka duk a wayawa da alhazan mu kai ga shadda irin ta bature in kai kashi ruwa bokiti guda ne zai taho ya wanke kai kuma garinku ana fama da wahalar ruwa sai ka ga ka ja ruwa ya taho kwatsatsatsa sai ka ce a uzu billahi na ka ah, haka ake haka bature ya tsara <laughs> na fata an gane <laughs> wani shi kawai abin da ya dame shi kenan ce kai ana bannan ruwa a garin nan ya ce duk sanda kai kashi wajen bokiti guda ake asara shi kawai abin da ya dame ke ka san kowa da abin da yake lura da shi <laughs> to jama'a kun da ji wannan kenan sau da haka na afuwan da ku rubuta tambayoyi ne jama'a har yanzu fa akan umara ma ake to nan sai ainihin abin da zai biyo baya na warwarewa daga lokacin da kai wannan jama'a ka gama umara sai ka cire wannan kayan umara wannan zani sai ka mai da kayan ka na gida shikenan kana tare da matarka za ku iya saduwa ta aure in kai dan kasuwa ne duk wani abinka kuma shikenan za ka ci gaba da yin abinka kamar yadda na ce ko ina ne za ka iya zuwa duk inda ya halatta za ka ci gaba da zama amma dai ana so ka ba da muhimmancin yin sallolin jam'i a ka'aba ka ba da muhimmancin yin dawafi ka ba da muhimmancin addu'o'i da roƙon allah ka ba da muhimmancin tambayar malamai ibadojin da za a fuskanta sannan ka saka wa kanka ɗabi'ar haƙuri saboda wuri ne na jama'a miliyoyin jama'a to duk ka saka wa kanka haƙuri dangane da waɗannan kuma ka rinka saka tsoron allah sannan ka rinka taka tsantsan a ka'aba duk da abin yana da mashakka yana da wahala kar ka sake a ƙetara maka sallah kar kuma ka ƙetara ta wani ka yi ƙoƙarin iya ƙoƙarinka kar ka ƙetara kar ka bari a ƙetara wasu suna cewa idan a ka'aba ne ba a sanya sutura a ana sanya wasu suna cewa in a ka'aba ne in wani ya tsallaka sallar wani ba komai a'a da komai da ka'aba da inda ba ka'aba ba duk ɗaya ne sai dai kunci kamar yadda jiya na kawo mana ka'ida almashaqqatu tajlibu ta duk abin da ya tsanani to shari'a tana dan kau da kai akai saboda kuncin yakan yawa wani lokacin yakan zama ba yadda ka iya sai ka haura sallar wani ba yadda ka iya wani lokacin dole ka bari a haura ka to amma dai a kiyaye gwargwadon iko kamar yadda cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayyanawa jama'a kun ji wannan bayan nan sai ka jira zuwa takwas ga wata to game da ɗaliban ilimi ina jan hankalinsu ɗaliban ilimi idan kuka je kuka gama umara to ku samu malamai ku ce su kai ku waɗannan almuqaddasat waɗannan wuraren arafa mina muzdalifa su kai ku su fara muku rehearsals a fara koya muku abin a aikace saboda lokacin da za a isa wurin za a isa ne cikin miliyoyin mutane to in kai baka taba zuwa ba ko akwai malamai suna nan 'yan ƙasa mutanen kirki allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alheri waɗanda kuka je kuka same su kuka ce musu mu ɗaliban ilimi ne mun zo aikin hajji amma muna so kafin wuri ya rintsi Al-Gabata, malam ka shirya mana wata rana ka ɗauke mu ka kai mu wurin don ka nunnuna mana yaya arafa take ina ne bambancin muzdalifa da mina da sauransu ɗaliban ilimi su rinka amfani da wannan damar malaman saudi arabia suna cikin kwanciyar hankali da wadata ba su cikin nunkufurci saboda tattalin arzikin ƙasa a gyara yake siyasar ƙasar kuma tana kyautata a 'yan ƙasar don ina son ku gane waɗannan suna da ƙarfin dalilai wajen kyautattuwar alaƙar malamai da ɗalibai duk ƙasar da ake da ƙuncin rayuwa ake da muguwar siyasa ko to za ga malamai da ɗalibai ba a cika shiri ba saboda kullum zai zo ya dame ka kai kuma cefane ya dame ka shi kuma ba ruwan shi da cefanenka a can kasashen ba su da irin waɗannan larurorin allah maɗaukakin sarki ya amsa addu'ar bawan allah annabi ibrahim alaihi salatu wasalam sau da aka jama'a kun ji aka ce yau takwas ga wata ita ce ranar tarwiya <clears throat> jami'an hukuma alhazai ku ji tsoron allah ba a fita bakwai ga wata kamanta da duk wata fatawa da za su gaya maka ta ƙarya takwas ga wata ake fita haka ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan takwas ga wata da ake fita ba a fita sai rana ta bayyana ba a fita da sassafe to barnar da jami'an hukuma alhazai suka zo da ita na najeriya daga shekaru hudu ko biyar zuwa yanzu ita ce tsakar dare ma suke kwashe mutane da zummar cewa turmutsitsi ya yi yawa kamar yadda na kawo na bayyana muku a jiya daidai lokacin da najeriya suka ɗauki wannan fatawar su ma nijar sun ɗauka a daidai lokacin da nijar da najeriya suka ɗauka kasar gabon da sauran ƙasashe duk sun ɗauka don haka wannan turmutsutsin da aka kaucewa ranar takwas ga wata sai kuma a sake komo da shi a yi bakdatin nashi sai a dawo bakwai ga wata sai a sake haɗuwa a turmutsutsin kai in ka haƙura sai takwas ga wata ɗin ko idan takwas ga wata ta sai ka ga ka fito cikin lumana. wani lokaci ma sai ka samu yara akwai yara 'yan makka suna a caba sai ka samu mashin kawai sai ka ce kai ka ba shi riyal goma da ya kama hanya ta karkashin gada kawai fit sai ga ya ɗauke ka ya kai kamina don tafiya ce kamar daga nan da muke magana ne zuwa gwargwaje ai zuwa nan da dan magaji fa ba tafiya ce mai nisa ba amma ka gan baka sani ba eh ka sauka zaria ka sauka nan yanzu gaskiya kwatas ka ce a kai ka dan magajin ya dauke ka sai a gwara da kai sai biyo hanyar samuru sai ya je fly over sai hayo da kai hanyar kano sai zagayo da kai sai ka ce kai jazakallahu khairan wai wai wai wai <laughs> wallahi maka dabara ne kawai ya buga kanka ina fata an gane wani lokacin sai kai ka inda za a shiga gosulo a yi awa biyu sai kai ta mamaki kai ashe minan nan nisa ne da ita a'a wallahi an ka san dawan garin ko idan ka sarfata ta bayan alkasurul malaki bayan vila ta saudiya bayan vila gidan sarkin maka daga nan jikin ka ko in ka kana sara gada ta karkashin gada kawai sai ka ganka kabullo ba wani nisa duk dambarwar a kusan anguwa ce wadda take bata wuce guda ba amma saboda tsawon gine-gine da sauyin hanya wata na sama wata na ƙasa wata ta yi randa ba wuli sai ka ɗauka wata ƙasa ce ake abin nan saboda haka kaji ranar takwas ga wata sai hantsi ya daga sai rana ta fito sai a juya sai kuma a tafi ainihin mina in aka tafi mina a wannan rana babu wata ibada ta musamman da ake wannan rana ana kiranta ranar tarwiyya saboda mina babu ruwa tun a wannan lokaci har abdullahi dan umar yana cewa idza ra'aytumul ma'a fi muna wa ra'aytum akhshabaha qad ala ala jibaliha fantaziru yace duk lokacin da kuka ga ruwa ya wadata a mina duk sanda kuka ga tantuna muhayyamat na mina sun fi duwatsu tsawo to kiyama ta kusa tashi saboda da duwatsun manya-manya ne 'yan tantunan za ka gansu 'yan ƙanana yanzu ko tantuna in ka je za ka ga duwatsun ma kamar sun ɓace a da babu ruwa a mina amma allah maɗaukakin sarki ya samar da ruwa a yanzu muka ce allah ya samar a zamanin sarki fahad aka bi aka yi wani irin aiki wanda aka haka wasu sophisticated boreholes waɗanda yake an taɓo ruwan ƙarƙashin dutse mai ɗimi na kan ruwan na tasowa sai ka ji shi yana da ɗimi ko sanyi ake sai ka ji yana da ɗumi baka da matsalar kai wanka to sannan ga ruwan sha nan ko ina wanda ainihin ake kawowa idan ka fahimci wannan to ranar takwas ga wata in ka isa amma dai kakka dogara cewa an ce ba wata ibada ta musamman ka tafi da la'asar in ka tafi ka saba ma sunna da hantsi ke tafiya haka jabir ya ce in ka je sai ka zauna ka huta idan lokacin sallah azhar ya sai ai sallah azhar kasuru amma ba jam'i ba ka a hada azhar da la'asar raka'a biyu za a yi an fahimta jama'a la'asar ma ta yi sai ainihin a yi kasuru magariba za a yi ta raka'at ta uku amma ba za a haɗe ta da isha ba isha ma in ta yi to a wannan tsakankanin abin da manzon Allah yake yi ko shine yana wa alhazai tau'iyya yana karantar da su yana wayar musu da kai yana ba su damar tambayoyi saboda haka abin da muke kira zuwa ga malamai da masu da'awa musamman waɗanda jami'an alhazai da gwamnatocin ƙasa suke biya musu kuɗi su ji tsoron Allah su daina zuwa suna fadanci cikin rumfunan 'yan siyasa su rinka zama cikin waɗannan alhazai waɗanda su suke da buƙatar su waɗannan 'yan siyasa ba su da buƙatar ka akar maka Allah in ka zauna cikinsu kawai izgilanci za su rinka maka su mai da kai ɗan aike ta. ka dawo cikin jama'a ka zauna ka karantar da su ka buɗe musu dama su yi tambaya sannan a rinka yawo ana tau'iya don akwai wasu alhazan su kuma ba su da malami ba su da mai karantar da su to waɗannan ayyukan annabi sallallahu alaihi wa sallama yake amina ba a so ka gajiyar da kanka a wannan ranar domin gobe a rafa akwai shagulgula na ibada gobe to kar ka gajiyar da kanka a yau takwas ga wata to rana eh, in gari ya waye ranar tara ga wata ita ake kira arafa ranar tara ga wata ba a fita daga mina a tafi rafa sai rana ta fito nan ma jami'an alhazai ku ji tsoron allah kamar yadda suke can ma haka suke zuwa su kwashe alhazai karfe sha biyu na dare da minti ɗaya wai sai su ce wai ai gari ya waye ka ji dan boko wai gaya maka akwai wannan karatun a cikin musulunci babu idan gari ya waye ma an yi sallah asuba jama'a sai rana ta fito sannan amma babu laifi an yi sallah asuba a fara kintsa motocin alhazai ana zuba su yadda rana na fitowa karfe takwas karfe tara wani lokacin bakwai da rabi ma ta daga shikenan sai ainihin a fita sai a tafi sai a tafi ainihin arafa lokacin da za a tafi arafa din nan barin dan tsaye da bayani a nan dan sake waiwaye a dan tafiya ranar takwas ga wata a duk inda kake masaukinka za ka sake yin wanka irin wanda kai wancan na daukan harama hajji umara to yanzu daukan haramar hajji ce an gane sai ka sake daura ka sai ka sake rufe wannan ka rufa kafadinka kenan sai ka ce labbai ka hajjan ka hajjan da ka faɗi ka amsa kiran Allah ne cewa Allah gani na amsa maka zan tuwo hajji sai ka ci gaba ka Allahumma labbai ka la sharika laka labbai kamar yadda muka yi bayani sai ka tuwo idan aka waye gari a Arafa ana so a je filin Arafa ne tun da safe kamar yadda na ce bayan rana ta daga to aka je ba wata ibada da ake ko tahiyatul masjidi ba a yi sai dai in ka samu shiga masjidun namira masjidin namira shine wani masallaci da ke gine a tsakiyar wannan wuri na arafa ko kuma in ce a ɗan gefen shi kawai in ka sami shiga cikin masallacin to za ka yi tahiyatul masjidi wannan tahiyatul masjidi raka'a biyu ce ba ta da alaka da ibada ka ta hajji kamar yadda take kowane masallaci ka shiga za ka yi tahiyatul masjidi haka za ka yi nan amma in baka samu dama ba to sai ka samu wani tanti ko gindin bishiya sai kai zaman ka ba a yin nafila ko kwaɗe galibi sai ga alhazai suna ta nafila kai kai alhaji zauna ka huta sai ya ci a karma kalla ba ai ibada ba barna ba ce a'a wallahi barna ce barna ce ba a yi ana yin nafila ne a filin idi ka je filin idi liman bai zo ba kai ta nafila ana yi ne ba a yi so babu wata ibada da ake kafin ainihin sallah a zahar da la'asar da ake na sallar arafa ku kiyaye jama'a wannan ainihin wato sallah da za a zo a yi azahar da la'asar za a yi a lokacin sallah azahar kuma kasur za a yi raka'a biyu za a yi kuma za a yi su ne gaba ɗaya don haka abin da ake so in ka isa ka kai yawo a rana samu wani wuri kai kwanciyar ka ka huta ko ka zauna ka huta babu laifi kai karatun qur'ani ko na zikiri amma dai ana so ka samar da hutu in advance wato wani hutu wanda a gaba akwai ibadoji na addu'o'i da salloli da makamantansu za ka ji galibi sha biyu da kwata sha biyu da rabi sai a kira sallah in aka kira sallah sai a ta da ikama sai a yi sallah a zahar raka a biyu sai a sake yin ikama sai a yi sallar la'asar raka a biyu dan uwa ka kiyaye kiran sallah ɗaya ikama biyu ba a yin kiran sallah biyu kamar yadda fuqaha suka faɗi na malikiya karanta cikin risala da sauran littafai kuskure ne kiran sallah ɗaya ikama biyu a tashi a yi sallah a zahar raka'a biyu a tashi a yi la'asar raka'a biyu kowace da ikamata ko da ranar juma'a ce ba za a yi sallar juma'a ba mai aikin hajji baya sallar juma'a mai aikin hajji baya sallar idi wannan yana daga ta za da ake da alazai wallahi jama'a sai an koyi ibadan in ba haka ba sai ka gansu sun tara mota za su shigo za su je idi ka ce babu idi a kanku sai ce a ah, to amma akar makallawa ai mun yi ba barna bane a barna ne wato malaman da suke biye musu wai malami yana tsoron ya ce musu barna ne barna ce yanzu ka tashi kai sallah a zahar yanzu yanzu karfe takwas da rabi na dare mece ce kai barna kai dan me ba za ku gaya mishi ba jahili ne in ba ku yi magana da shi da irin dictionary na jahilai ba baya fahimta mutum zai je sallar idi sai ka ce mishi a'a ba a zuwa sallar idi sai ce a ah, malam yau idi ba za mu yi idi ba a'a ai a ranar sallah kai abubuwa hudu aka shar'anta maka jifa aski yanka dawafi so in ma akwai kiyasin wannan sallar idi ita ce wannan dawafi da za ka zo kai so babu idi babu juma'a ga wanda yake aikin hajji don wannan alhazai suna rikita kansu sai ga suna ta gaggawa sun ɗauki mota wai za su tafi idi ta kuma su je idin ba su samu ba don haka ku kiyaye ranar arafa in ta daidai da ranar juma'a alhazai ba za su yi sallar juma'a ba dalilinmu shine annabi ranar juma'a yau arafa kuma ba sallar juma'a ya ba a zahar ya a biyu sannan kuma ainihin la'asar raka a biyu an fahimci wannan da kyau jama'a to sa'an nan sai hudu ba akwai huɗuba wadda ainihin liman zai yi wannan huɗuba ba hudubar juma'a ba ce ko da ranar juma'a ce huɗuba arafa ce ba hudubar sallar juma'a ba ce hudubar sallar arafa ce to sallar arafa kuma ita ce a zahar da la'asar gaba ɗaya su ne sallolin arafa idan liman ya wannan huduba aka ainihin yi sallah hudubar kuma kwaya ɗaya ake malamai ku ji tsoron allah in ba sallar juma'a ba duk inda ake huduba kwaya ɗaya ake duk inda aka yi huduba biyu an yi bidi'a ko a arafa ko a idi ko a sallar roƙon ruwa ko a sallar kusufi hudu ba kwaya ɗaya annabi yake amma a sallar juma'a ce annabi yake yin hudu ba biyu ku karanta littafin zadu ma'ad ku karanta littafin fiqh sunna malamai ku ji tsoron Allah a daina yin ibadojin da kako da son zuciya saboda haka wannan hudu ba ita kadai za a yi kwaya ɗaya ga sallar azhar ga la'asar to me zai biyo baya da zaran an idar da hudu ba an idar da sallah to kenan lokacin addu'ar arafa kuma yayi ku kiyaye addu'ar arafa mafi girman addu'a ita ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul mutu yamutu biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd ko kai taywaita la ilaha illallah la ilaha illallah manzan Allah ya ce mafi girman addu'ar da shi da annabawa suka yi a wannan rana ita ce la ilaha illallah saboda haka alhaji a yawaita la ilaha illallah sa'annan addu'a din ba a keɓance mata wani wuri na musamman ba amma an keɓance mata lokaci shine daga lokacin da aka gama hudu ba da sallah zuwa sanda rana za ta faɗi sannan addu'ar in so samu ne a tsaye ake yi ana ɗaga hannu to ka gani don girman allah ka ƙaddara cewa za ka tsaya kana addu'a a tsaye awa biyar ko awa shida ba ka buƙatar ka huta kafin wannan lokacin eh kana buƙata shi yasa sai mu yi mu yi alhazai zauna ka huta sai ce a ah, sai ka gaina ta nafila wani sai raka a talatin duka a banza yayi sai an jima kuma lokacin da baka ce mishi alhaji ta shi kai addu'a sai ce wallahi karba baka ladin na gaji ka gani ya gama karar da karfin shi a inda ba a bukata sanda ake bukata kuma ya gaji sai kai kai da shi tashi ko a zaune kai addu'a sai ce wallahi ya gaji wannan addu'ar kuma ita ce mafi girman addu'a gaba ɗaya a duniya babu wata addu'a da ta kai addu'ar ranar arafa so ake ka yi ta a tsaye annabi ya je bai hau kan dutsen nan da ake kira dutsen arafa ba tare da cewa wannan sunan ma kuskure ne sunan shi jabalu ilal shine ya tabbata a sunna amma ce mishi jabalu arafa jabalu ai jabalu rahma wannan duk hayaniya ce bata inganta ba jabalu ilal bakar abdullahi abu zaidin allah gafarta mai sai da ya littafi musamman akan wannan dutsen jabalu ilal ba a hawa wannan dutsen balle a haushi da sunan canfi. cewa duk wanda ya hau to allah zai bashi kudin hajji baɗi duk wanda ya je kashi a kai to zai yi kudi zai arziki karerai iri-iri jama'a ka kaga hajiya tsohuwa ana ciccida ta da kyar wani ya faɗo ya mutu wani ya kari wani ya fasa kai ba a hawa kan dutsen annabi bai hau kan dutsen ba ya tsaya kusa da dutsen ne haka ya ce wa kaftu hahuna annabi ya ce ni nan na tsaya bai hau kan dutsen ba bai hau wutsiyar dutsen ba ma gefen dutsen ya tsaya ya ce wa kaftu ha huna ni nan na tsaya wa arafatu kullu ha maukif duk arafa wurin tsayawa ne sai ya ce amma irfa'u an batanil wadi amma akwai wadi muhassir wannan kwarin annabi ya ce ku fita daga ciki kar ku shiga daga cikin shi shine zaka ga in kun taho za ku shigo filin arafa zaka ga an yi mishi gada to wannan kwarin annabi ya ce ku tashi karku ku abin nan saboda eh, masallacin namira yana kusa da wurin to kada wasu su ɗauka ai in ka shiga kwarin nan ma a kwarin daban arafa annabi ya ce a tsaya a nan ko dai a tsaya ko ina filin arafa hukumomin saudi arabia sun yi wa ainihin waɗannan wurare alamomi wanda ke nuna arafa ta fara nan arafa ta ƙare can muzdalifa ta kare nan mina ta fara nan to sai kai kokarin kiyaye wannan tare da cewa hukumomin saudi arabia sun bi gwamnatin ainihin turkawa ne wato othman empire waɗanda galibi su ne suka fara yin waɗannan alamomin malamai sun gano akwai kurakurai amma kurakuran ba na karawa ba ne na ragewa ne allah ya sa ka fahimci wannan abu wato waɗannan alamomin alamar ya kamata a ƙara tura ta filin ya ƙara faɗi sai aka shigo da ita malamai sun gano wannan akwai rubuce-rubuce da aka yi duk waɗannan abubuwan suna daga abin da da a ce ana karatu ingantacce a najeriya na islamic studies wallahi da sai ɗalibai su rinka carrying researches akai wani ɗalibi ya ce zai yi research a kai har ta kai shiga ya tafi ƙasar saudi arabia saboda ya gano abubuwa da yawa amma galibi abubuwan mu, allah maɗaukakin sarki ya kiyaye ka ce za ka yi research ɗin ma wani malami zai ishrafin naka shi ma ƙarshen ta bai sani ba ma ya taɓa zuwa aikin hajjin ƙarshen ta shi ma ya shiga cikin <laughs> abin nan na alhazai ne wani babban profesa ne jama'a ya tafi aikin hajji wallahi ya bani tausayi sai da gama aikin hajji tukuna ne allah ya kai ni gidan masaukin su na je ina wa'azi shine na dan yi wa'azi da turanci sai ya ce to ya ce wallahi shi sai yanzu ya san me ake ciki ya ce shi bai rabe ne ya zo aikin hajji ta jihar kaduna ana ta wa'azi da hausa kuma bai taba zuwa ba ana ta wa'azi da hausa to inda ya ga an tafi ya tafi ba bayani ya yi tambaya ran nan da turanci an ce a ba a yin da ya yi magana da hausa ya ce baya ji aka ce to kuma shi malamin baya ji saboda haka ya haƙura ya ce to yaya za a yi haka na ce mishi to mu yan sa kai ne sa kanmu muka yi yau ma allah ne ya kawo mu ba abin nan ba kenan ya kamata ya zama ana kula da wannan abin nan 2010 na je aikin hajji ta jihar rivers wallahi nan ma na tausaya musu domin amirul hajjinsu ya ce ya fi shekara tara yana amirul hajji ya ce amma wallahi bai san mai ake ba sai bana don muna zaune a arafa yana buga amirul hajji na bayansa ya ce my friend you need to congratulate me this year because i know what i am here for saboda min an zo ana wa'azi da turanci kujerun aikin hajji da gwamnan rotimi amechi yake bayarwa da gwamnan da ya gabace shi kyauta suke bayarwa sai dai siyarwa ake galibi hausawa mu ne suke zuwa suke sayewa malamai galibi hausawa ne don haka sai zama jihar rivers ce yan kabilin okere ne da da wane ne wane ne wane ne amma hausawa ne malaman to wannan shekarar sai muka tsara malamai yarabawa suna wa'azi da yarabanci boko muna yi da hausa sannan muna sirka da turanci kai barin gaya ma sai na fahimci a cikin tafiyar a akwai da ba sa jin wani yare sai brokin wallahi da muka je aka tara su aka yi wa'azi da brokin tsarki ya tabbata ga allah yanzu sai ga hajiyoyi kansu ya waye suna fara tambaya wata mata ta ce make una pray for my pikin <laughs> allahu akbar duk wannan yana nuna dole ne mu rinka tsayawa muna aiki da kwakwalenmu ba kawai mu yi kamara aitun nasa ba wajibi ne mu lura da wannan jama'a na haka akwai babban kalubale a kanmu allah maɗaukakin sarki ya taimaka idan ainihin aka kammala wannan menene yake da suna addu'a ta arafa ba a fita daga filin arafa sai rana ta faɗi duk wanda ya fita daga filin arafa kafin rana ta faɗi to an rage mai girma daga cikin ladan shi amma ba za a ce arafa shi ba ba domin a ƙa'ida malamai suka ce arafa ɗin ko zuwa kai ka wuce in ka shigo ta ka zo ka fita in ka biyo ta cikin ta to arafa ka ta yi ina fata an gane a wannan ranar saboda haka amma dai a rinka tsayawa alhazai su rinka tsayawa a yi addu'a a tsaye a fuskanci alƙibla a ɗaga hannu a yawaita waɗannan zikirori na la'ilaha illallah sannan ka yawaita bukatunka da sauran bukatun jama'a a takaita hira jama'a saboda wannan dama ce wadda in ka same ta to ka gode ma Allah domin manzan Allah ya ce ba a taba ganin ranar da shaidan ya kunyata irin wannan ranar ba saboda shaidan ya ɗibo rundunar shi sun shigo wurin arafa don dama filin arafa ba harami ba ne filin arafa kawai daji ne ba da wani alfarma na cewa kamar yadda maka take ko na ko musdalifa saboda haka jiya muka bayyana mutanen maka ba sa zuwa su suna cewa su masu tsarki ne yan harami ba za su fita wajen harami ba ku dai da kuka zo daga wajen harami ku tafi wajen harami na haka su ba sa hawan arafa mutanen maka daga mina sai su tafi daga musdalifa daga musdalifa su dawo mina kawai sun gama aikin hajjin su da annabi ya zo Allah ya ce mishi thumma afidu min a afada nas kai ka biyo ta inda sauran mutane suka biyo shikenan sai biyo ta arafa daga ran nan shikenan shari'a ta tabbatar da hawan arafa an fahimci wannan da kyau ko to wannan ainihin tsayuwa arafa jama'a babban rukuni ne ko mafi girman rukuni ne na aikin hajji kamar yadda annabi ya ce alhaji arafat wannan arafa ita ce ainihin hajji to jama'a ga karatu ya karatu bayanai sun yi bayanai amma lokaci ya yi don haka saboda ina son waɗannan abubuwa duk su shiga cikin kasusuwa za mu saurara a nan insha Allah idan Allah ya kai mu mako mai zuwa a wurin tafsiri din na zo sai karasa bayani daga an taso daga arafa to za a wuce musdalifa na fata an gane daga musdalifa an je me ya kamata a yi a musdalifa sannan in an tafi mina me ya kamata a yi gari ya waye ranar sallah me ya kamata a yi sannan bayan sallah da kwana ɗaya da kwana biyu insha Allah ta'ala ina fatar jama'a ku bi ku rubuto tambayoyi a wannan ranar sai mu haɗa sai mu shigar da su don za su amfanar da mu kuma za su amfanar da wasu waɗanda suke bibiyar karatuttukan ta cikin kasusuwa da kuma ainihin fasaha zamani ta intanet allah maɗaukakin sarki ya taimake mu na'am to anan dai za mu saurara kamar yadda na ce saboda lokacin namu mun cinye shi kat amma insha allahu ta'ala mako mai zuwa za a ɗauko waɗannan bayanai a ƙarasa su daga ainihin wato arafa ɗin zuwa abin da zai biyu baya da wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka